Rashin samun wata amsa mai gamsarwa daga hukumar alhazai ta koho dangane da batun ramka kudaden manyata kimanin 158 da ba su sami zuwa ƙasa mai tsarki ba a yayin hajjin 2022 ya sa kamfanin hajji da umara na sauki voyage shigar da ƙara a gaban alkalin wata kotun birnin yamai kamar yadda babban daraktan sauki voyage sheikh abbas ibrahim ke ƙarin bayani alhazai sun ba da kudaden su amma ba su samu tafiya ba wani mataki ne kamata mu ɗauka shine muka tambaya masu kulawa da zira Alhazai aka rubuta musu takarda ta cewa yaushe ne za a biyan wa'annan Alhazai kuma ya ne biyan nasu zai to tsawon kwana arba'in dai ba mu samu amsa ba sannan radda shi ise ya tafi aka sake tabbatar mai da cewa wa'annan eh, kudaden jirgin da kudin prestation saudiyan su ne za a biya daga nan kuma ya koma ya rubuta takarda ta biyu ta cewa ya ba da awa saba'in da biyu a biya alhazai ko kuma a je a kotu nan kuma ba mu samu amsa ba to sai dai hukumar alhazai a ta bakin kakakinta ali saidu zatau na alakanta rashin zuwan waɗannan manyata ƙasar ta saudiya da shuɗewar wa'adin dakon manyata Hasali ma kamfanin na sauki ya shigar da karar ne a wani lokacin da hukumar ke kokarin biyan waɗannan manyata 158 kudaden su cikin ruwan sanyi. Shi komisar eh, na koho shi da kanshi ya hiddo sanarwa yake to wa'anga mutane da ba samu sun ka tahi ba insha Allahu kuɗin da sun ka biya na hajji duk gaba ɗaya za a maida musu kuɗin su bayan ta waɗi haka ne kuma sauƙi voyage ta kai ƙara. a daidai lokacin da ake wannan dambarwa wasu kamfanonin na daban sun zargi hukumar ta alhazai da taushe kuɗaɗen ɗawainiyar wasu manyata sama da dubu biyu waɗanda suka haɗa da masauki da abinci da kuɗaɗen inshora da visa Alhaji Hassan Mani shine mataimakin shugaban kungiyar kamfanonin haji ta ANAP. Duka abin da ya dace mu zuba ma koho wanda ta kayyade mu sai da muka zuba wanda za a biyan Saudiya sai da muka zuba kenan kuɗin mu ba su hannun kowa hannun wanda ya bamu a kwantikin shi ita ce koho muka ce Sony Bank muka zuba kuɗin dan haka muke kira da babban murya gwamnati ta samu mu hannu a ba mu hakkin mu da yake mai da martani ali saidu zatau ya ce babu kamshin gaskiya a tare da wannan korafi in gaskiya ne su je kotu man bayan wa'anga 158 din nan babu mutum guda alhaji guda wanda kudin shi ya ci nan ga eh, a koho mutum dubu biyu ɗari da shirin ɗin ga su je su ga kamfanoni nan kudin su yana cin su ba koho ba a ranar 28 ga watan nan na satumba ne ya kamata lauyoyin kamfani sauki voyage da na hukumar alhazai ta koho su fafata a gaban alkali akan makomar maniyata 158 da ake zargin sakacin hukumar ne ya hana masu safke farali a yayin hajjin 2022 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger